fafata da ake wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa don gwajin 'yan wasa musamman wayanda za su fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi a kasar rasha ta shekara 2018 a watan yuni mai zuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta slovakia ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta thailand da kwallo uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta gabriel ta doke latvia da kwallo ɗaya mai ban haushi cameroon ta lallasa koyar da kwallaye uku da nema a yau kuma za a barza gumi ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar bulgaria da kungiyar kwallon kafa ta kazakhstan na misalin karfe biyar na yammaci har ila a wannan lokacin kasar finland za su fafata da malta sai kungiyar kwallon kafa ta albania da misalin karfe shida na yammaci su fafata da norway da misalin karfe 7 da rabi na yammacin yau din kuwa agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad kasar Portugal ce za ta fafata da kasar Netherlands idan muka leka bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya ko hasashe na nuni da cewa tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Thomas Tuchel shi zai mai gurbin kocin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Asa Wenger in har ya bar wannan matsayin inda ake ganin a da kungiyar kwallon kafa ta PSG tana sha'awar ganin ta ɗauko shi ita ma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana duba yiwuwar ɗauko Thomas domin ya mai gurbin kocin ta Antonio Conte a karshen kakan wasan. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tura ta don tattaunawa don tattaunawa ga masu ruwa da tsaki na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid don don batun don kammala batun ɗaukar ɗan wasan Atlantico Madrid din Antonio Griezmann ɗan kasar Faransa. shi ko a gefe guda Griezmann ya ce yana bukatan wasa da dan wasan tsike na kungiyar kwallon kafa ta Manchester ne Paul Pogba sai dai hakan ba yana nuni da cewa dan wasan ya zai tafi kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da taka leda ba inda a baya kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta nuna sha'awarsa na ganin ta dauko dan wasan kocin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Jurgen Klopp yana sha'awar ganin ya dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig mai suna Timo dan shekara 22 da haihuwa dan kasar Jamus iya abin da ya sawo ga kenan daga nan dandalin biyu huta lafiya.